kamar yadda malam ya gabatar mun yi ma wannan muhabara da manufar halittar bayi manufar da ta sa Allah subhanahu wa ana ya halice akwai bukatar samun nasuwa a cikin masallaci so bai kamata a ce a cikin masallaci ana samun haka ba gaskiya manufar halittar bayi shi ne domin su kada yi ta Allah su ba tana Allah ta ne. Allah bai halinci bayan ta ba sun yi su bautar shi من كل من في السماوات والارض الا يحكمها بامره ذكر ان يحكم بالحكم يعني باسم سمي بالحسين زان سجدتي مع ان نيرانا القيامة وامتي باني الله sun bata bawon Allah kada isa ko ne da rita ka san ne ne matsayinka matsayinka shi ne kai bawa ne duk wanda aka ce wa bawa abin da ke kansa shi ne bautan nawa shi ne bautar wadda shi ya hadace ta ya ta ya baka dukkan kula ya samar wata da duk abin da rayuwarka take bukatar duniya da lafiya wannan shi ne ya cancanta ya zama shi ne abin bautar. Idan kan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Hausa ma'anarsa ɗan aikin Allah. Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga wannan al'umma da aike shi ya sa ake cewa manzon Allah ma'aiki. Ba za ka taɓa samun wani abin mai sunan musulunci ba ta hanyar wani in ba manzon Allah ba. sallallahu alaihi wasallam me yasa da bautan Allah shi ne kadai bangaren shari'a ba annabawa sun aka aiko mana ba annabawa uku manzanni uku aka aiko mana ba manzo ɗaya aka aiko mana wannan manzo shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tashi inna arsalnaka Allah yake mun aike ka ba a haɗo ce da wani a cikin aikan ba saboda da tussa kan Allah sakon musulunci daga jakar wannan aikan ake ciro shi ba da ma wani malami ya bude da karfe turo wani abu ya ce addini kuma shiriya ne kai kuma ya zama shiriya abunka sai dai in ɗayan biyu ya faru wata kila tana kaddara bayan aiko annabi shi ma wannan aiko shi amma in dai aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam kai aka aiko to duk wanda ya ci wani abu da sunan shari'a sunan addini ya daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ta zo me yasa saboda shi ne dan aikin Allah jama'a mun fahimta shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne wannan shi ne ne da musulmi ya zama musulmi sannan daga ranar da mutum ya warware shahadarsa ta hanyar tuki ko aiki ya warware shaidawarsa ba a cikin bauta da gaskiya ba ya warware shaidarsa na manzannar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin manzonsa ya warware Da dama waɗannan shaida da hada su ya fi so suka ne shi in wani muna fahimta to idan ka shi haka ka fahimci a kan da ake nufi da musulunci A kan da ake nufi da musulunci shi ne kai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta idan shaidarka akan ki Allah subhanahu wa ta'ala da bauta ta sada kaɗaita manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shaidawa da wannan kucewa akan shi ne da ya tabbata to jama'a annabi kuma sallah za ta biyo baya sai azumi sai zakka sai hajji sai sunan duk abin da za su iya tasowa da sunan musulunci da sunan addini da sunan imani saboda na kowace ɗayan ya sanin cewa mazubar da ta sa Allah su ba subhanahu wa ta'ala ya kirkiri halittarka yadda kai da kirkiri kantar kan dalilin da ya sa Allah ya tsera ta kai tsera ta ne domin ka rusa a kanta sannan ba bautar kaɗai ake bukata ba bautar ya zama shi kaɗai kake bautawa ba ka haɗa shi da wani a cikin marar ba shi ne umarni doka mafi karfi a musulunci doka mafi karfi a cikin alƙur'ani idan Allah zai yi umarni mafi girman umarni da Allah ce shi wanda ya ci fi da umarni karfi shi ne aka ɗaita shi da bakwai. Idan Allah zai yi hali, hali mafi tsauni da Allah ce hali a kai a cikin alkur'ani ko suna shi ne kar a yadda a yi miki tarayya da komai a cikin babban. Allah shi ne ce wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a. Ku bauta na Allah sai shi kar ku yi tarayya ma Allah da komai. To komai Allah sai shi ne ta ba ya son kaza ba ya son kaza ba ya son kayi abu na farko da Allah ke fara wa shi ne kar a take a yi shirka da shi a cikin yau. Wa a kutu Allah wa la tashriku bihi shay'a. Allah ya ke bauta ma Allah. Kar ku sake ku yi tarayya da Allah wa Allah da komai a wani ce ce wa kaza rabbuka an la ta'budu illa yau. Ubangiji ya sarta ya yi hukunci ya sa abin kar a bauta ma kowa sai shi jama'a ita bauta shi ne mafi girman haske na Allah wanda in ba ka ba shi ba to ba ka yi komai a ɓangaren Allah ba idan ka yi bauta ba ka kuma kaɗan gashi da bautar ba ba ka yi komai a tsoron addini ba Allah ya shi, kun ta'alan ba أكد ما حرم ربكم عليكم الله يشكتين بس in karanta muku abin da kuka yi jikiri ku ya haramta muku abu na farko sai ya ce Allah ta shi ko mai yi shanya kar ku sashe ku yi tare da Allah da komai. Kar da ɗauka in ne sun lafi akwai wani abu na ba a tsaya da yake da da yake da ba da ta aiki Allah da mutum. Yau ya aka samu matsala, za ka ga mutum musulmi ya gina masallaci, zai ciyar a azumi, zai ce hajji, zai ce umra, amma yana da tsawon wani mai tubansa ko wani bokansa da ce aiki shi. Ai wannan malamin wannan malamin da kake ce mishi malamin da yake maka aiki ka ajiye wani ƙaramin gunki ne wani karamin abin bauta ne wani abin bauta ne ka sanya ma Allah tare da shi duk abin da kake nema abu maganin nan ko dai Allah ne shi kadai wallahi ko annabi zai yi maka abin da ke shi wa Allah Murubi ne na Allah, murubi ne na Allah, Allah ya zirgin, ya zirgin ya yace ya sa wani dama a cikin kujerarsa wani ya zauna kowane ne. Sai ka tera wani lafi don ku taɓa wace wal amsu. Mulkin sammai da kasai na Allah. Wa man yukasiru na Allah wace dindin ya al'amura haka za ka yi sakani a cikin qurani Ita rayuwar mutum malam Mahmud. Rayuwar mutum wallahi ko na minti ɗaya Allah bai tankara gamarta a hannun shi mutumin ba, balle ya tankara na wani a hannun wani. Jama'a mu bayyana, duk a cikin Allah, duk a cikin Allah, ba wacce Allah ya ba shi damar wani abu na rayuwarsa, ka kula da kanka ko na biyar ne. balle a kasa na wani a ce ta kuna da shi yanzu ka sai ayyanta da ka ba wallahi sai abin da ka gani to jama'a mun fahimta tsarin rayuwarsu gudanarwar rayuwarsu dukkan abin da ya shafi rayuwarsu Allah shi kaɗai ya kaɗaita da gudanarwa to na daga cikin nau'in bauta ma Allah shi ne duk abin da ya ga aikinsa ne a mai da shi zuwa gare shi rayarwa ne kashewa ne fatarka ne ka ne tsoronka ne ne da al'amuranka ne duka na wajen Allah shi kadai ba wasu da ake tarayya ba Allah shi. To kaga yadda ya rike sallah, ya rike azumi, ya rike ciyarwa, ya rike duk abin da ya rika na ayyukan alkhairi amma yana harkar tsafe-tsafe yanzu wannan kasuwa da ta gani aikin ofis da ta gani siyasa da ta gani waɗansu ba sa iya yin ta sai sun shiga ƙungiyoyin ta wanda ya shiga harkar tsafi a kan mulki abin Allah yake nema ba abin Allah yake nema ba wanda ya shiga harkar kasuwa ya hada da na finne ya hada da tsafe ya hada da kulungoto shi ma ya yarda Allah ne ne azusawa wanda yake neman wata kujera a ofis amma sai an yanka wani abu an binne ko an ce an bisne wani abu a ofis ɗin ko an yi abin da aka yi shi ma ya yarda Allah ne yake ba da mundi to duk inda yake yake neman waɗannan ababen wallahi yana tarayya mu Allah ne sallarsa ba zai amfane ta ba azuminsa ba zai amfana ba zakkarsa ba zai amfana ba kiyamun lailinsa ba zai amfane shi ba zama a haramesa, wala da shi ba me sa saboda abu na wanda da ake so a samu kafin waɗannan su biyo baya bai samu ba jama'a mun da shi ya yasa dukkan manzannin Allah dukkan manzannin Allah da Allah ya aiko su kirayi mutane zuwa da Allah su kirayi mutane zuwa da tauhidi duk da kowane annabi ya taso annabi ya taso idan ya zo zai yi magana da mutanensa za ka ci maganar farko da yake farawa shi ne kaɗai ta Allah da bautar shi kadai ba a da wannan ingancin shi za ka yi in ne wannan addinin da muke muke rike da shi a matsayin addini shi za ta yi wallahi lamba ɗayan addini shi ne kaɗai ta Allah su ba hana kuma da Allah da Allah sai ce laqad arsalna nuha ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru annabi nuhu alayhi salatu wa salam Allah ce ta kai shi zuwa ta zuwa annabi nuhu na bude baki Abinda ya fara faɗa wa mutanensa a ɗauri yadda ya kuma mutane na ko mutum za a ɗauko mutane Allah magatin yin ilahi yin ba su da wani abin bauta da gaskiya ko kuma bayansa. Jama'a mun yi ta وإلى أجل ba الوجود ألا يقولني الله ما نقول لأن إذا a تكن في أحداث التكون أن يجبوك الناس suwa cikin الإنسان abin da ya fara gaya musu ku bauta ma Allah shi kadai ba su da wani abin bauta da gaskiya ko ma bayan wani da ka dinga ta fursani kada ya tauri ibudullah ma na kun min ilahin ku kajja'atun bayyinatun min rabbikum annabi salihu na suwa yake ya san mutane da ku bauta ma Allah shi kadai ba ku da wani abin bauta da gaskiya wanda yake da tanta a bauta mishi illa Allah ba annabi shu'aib alaihi salatu wa salam wa ila nabiyina hatta mun shu'aiba kana ya kawo kun ban ba da kun kun ila din kai annabi shu'aib yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah ba ku da wani abun bauta da kariya ko ba bayan Allah jama'a in dai annabi ko manzo zai kirayi mutane abu na farko da yake kiran su zuwa gare shi wannan shi ne tauhidin shi ne kaɗai shi Allah da bauta duk abin da ka ajiye mutane ka koya musu duk abin da ka karanta da mutane in suna da matsala wajen kaɗai ka Allah da bauta to da kai da su duk kun fata lokaci da kai da su duka kun fata lokaci ka duk suratul a'raf irin suratul irin da yunus da sauran surori na alkur'ani wanda suka zo dangi dangi da bayani game da da'awa ta annabawa da manzannin Allah to jama'a abu na farko da ya kamata ka sani kai Allah ya hadace ka ne domin ka kaɗai ka shi wannan manufar ita ce kaɗai za ta tsere da kai kuma ita ce kaɗai za ta ba dama in kan sadaka da ta amfani ta in kai wada'a zan yi amfani in kai azumin litinin da alhamis ya amfane ka in kai siyayya ga kiyaye ya amfane ka wallahi iya abin da zai sa waɗannan su amfane ka shi ne Allah ya ga wannan hakkinsa shi kadai da ake bauta mai ka kadai ta shi da wannan bautar saboda ka wutar yake gaya wa mu'ad a kadari ma haƙƙullahi alal ibad wa ma haƙƙin liban da Ya ce wa mu'asu ka san hankin Allah a kan bayan ka san hankin bayan a kan Allah da haƙƙin su ban sani ba Allah da manzon sa su ne mafiya sani annabi sallallahu alaihi wa sallam yace haqa ullahi ala al-ibad ay ya'budu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah a kan bayan shi ne bayan su bauta ma Allah shi kaɗai kar su yi da idan za ka juyar da wani nauyi daga cikin nau'ukan bauta zuwa ga wani Allah jama'a wallahi ka yi asarar rayuwarka ka ɓata lokacin ka sannan ba ka fahimci musuluncin ba sannan za ka koma ka haɗu da Allah ba ka sauke ajiyarsa da yake kanka Allah a cikin alƙur'ani ya ce wa in aka bar rabbuka min bani adam min sukurin muliyat lokacin da Allah ya ciro ɗan annabi Adam alaihi salatu wasalam zuriyar annabi Adam daga tsabar iyayensu wa ashhadakum ala anfusihim Allah sai shaidantar da su a kan kansu a su zai da yace Allah ya yi magana da mu ne wan by one ba wai mu ya haɗa ya yi magana da su ba ɗaya bayan ɗaya a nan su da ba na shi sai da Allah ya tafiye ta ba ni ne ubangijin ta baka sai Allah sai da ba ni ne za ka kadai ta bauta ba sai Allah na yi alƙawarin ni kadai kai kadai zan kadai za ta bauta Allah sai shi an ka ko yawan cikin nasu na an Allah ce karfa ku zo mu ce ranar alkiyama in na mutuna an hada ga fili Allah murra kana daga wannan kusur wannan da ya sa duk al'umma da Allah ya daga a bayan ya sa sai ya tayar masa da manzo manzon ya zo ya tattala da mata cewa shi Allah shi ne abin ba a tarayya da shi kuma akwai alƙawari da yarjejeniya tsakaninsa da kwaninsa a san za su ta kai tashi da bauta Allah shi ko kuma kar mu haɗu da in ku nisu da tashi a cikin shirka ko kuma zuriya ne da kuma taso haka Allah shi kar wani ya zo ya gaya mu cewa ai iyayensa ya samu a wannan shirkar saboda ta shi ma duriya ne da suka taso a cikin shirka Allah ya kawo ne ne. kai da ya biyo gida ya al'adar gidan shi mun san sabon da ba annabi bane ba da ma kai asiri ne addinin da ya kamata a yi a gidan shi ne addinin da yake cikin qurani da sunna idan shi ake yi to ya zama addinin Allah in ba shi ake yi ba dole ne hakan ka tafi abin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa yana da cikin abin da Allah baya rangwame baya afuwa ne bawa ya haɗu da shi yana da rai ɗan ruwa na masu albasa ku fahimci wannan magana ne rahamar Allah kabuwa ابن القيم يجي إذن لا زا أبوه يبعد راح ذكو نرسو ان الله يجي يجي يجوتي يرسو زا تبشي فروسي ان الله وسئك كل شيء ان الله ان الله الدليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رقم رقم الزكي Allah ya samar da ita kaso ɗari, kaso ɗari mataki. Wannan na farko na biyu kaso ɗari guda Allah ya saukar da shi bayan ƙasa. Aka kasance na mana a tsakanin annabi yake har ka za da ƴaƴanta a cikin wannan guda ɗayan aka baka wata in wani abu zai faru ƴaƴanta za ka da ta kai musu kare tausayinka tausayin ƴaƴanta kana tafiya mota ko mashin ya guje wani kaga ka fara zubar da hawa duka tausayin da yake cikin ƙirjinmu da da dabbobi a cikin guda ɗayan nan annabi yake aka ta na, aka san mana sauran casa'in da tara annabi ya ce duka Allah zai cika musu bayyana shi ranar Wannan rahama ta Allah idan ka kalle ta kada lissafin rahaman gwargwadon yin abin da za ka iya hankalta. To, amma sai da wani dai ke, idan ka gani Allah, ba a bai ba, ba a tuba ba, aka tafi ana aikatawa aka haɗu da shi da rai ya ce da yana, lalata Allah sai da ne ya kuma yi rantsuwa yake gina irin tausayi Allah irin jin ɗan Allah irin yadda Allah yake son yake kaunar mu yadda Allah ya yi wa yaron jiri da inda dukkan komai ake kai mai sako a fuskar da ya dace wannan ubangiji kai da ce ba zai yi wuce ba kalle ne saboda shi shirka shirka sai yarda da Allah ne shi ko da wani a cikin gwamnatin Allah ne fada da allahntakan Allah fada da allahntakan Allah إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة Allah ya shirya da al'amari duk wata da shirka a Muhamma ya kuma mutu a kan shirka. Fahari har da Allahu a laifin an Allah ya shi hakika Allah ya haramta mishi shiga fitan. Ba ka da shiga fitan nan. Yadda Allah ya haramta maka shan giya ya haramta masu, haka ya haramta ma kansa wanda ya mutu yana shirka shiga fitan. wanda in haramin lafi a rikin Allah ya haramta mishi aljanna wa ma'awa billah makomin sauta wa man islami min al-ansar Allah yake kuma azzalumai ba su da mace mace da zai sa hannu sai al'amuran a ranar alkiyama da Allah ya a wata aya ta yake inna Allah la yabdu an yushraka bihi Allah bai gafara baya abuwa baya cewa in aka yi tarayya kirki da ya tafi ma shi kuma zani kafin da amma yana kafar ka duk abin da koma bayan shirkari da wanda ya yi kan duk laifin da ta yi ruwa kai duk laifin da ta yi zai ga shi zama an ruwa shi ne da ta yi Allah ya ce amma ba zai iya ka shirka ba Allah ya ce ne da shi yasa idan har ka yarda Allah shi ne ruwa ne ka yarda musulunci shi ne kan daidai kayar ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine manzon ka to abu dan farko ko mafi akali a rayuwarka da addinin ka za ka kiyaye shine shirka domin shirka shine abun da ba abuwa in ka bi Dullai in na ya zo a kai yanayi, inda mutum zai iya tafiya, zai yi ta tun da wanda ya mutu. Kwaya shi ashe a matsayinka na musulmi kuma ka tafi da hankalinka ai shigo da wani mutum ne za ka ce yana magana da matarsa sai ce to amma an kin kai na ya dauki nauyin har sakin shaganta mun sa ka wanda sun babu da dinga shiga cikin hidimar gidanka amma sun dinga shiga na Allah ko ka shigar da wani cikin hidimar aikin Allah Allah ya fiye, saboda ka yanzu wani masu farta abu na farko da kan rike me ya dalilin da sa aka halittu mu ga gumin da masallaci me sa aka halittu Allah ya halice mu ne don mu bauta mai shi kadai ba abokin tarayya. Idan mun tsare bautan Allah shi kadai ba abokin tarayya. Duk mutumar da za ta zo kanmu tana da sauki ranar alkiyar. Domin Allah cikin ganin gamansa zai iya masa abuwa ta Idan ka a ƙara sau da wannan nauyi na ɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta duk rashin da ka yi ka wallahi ba zai shi ka ranar dukiya ba zai maka amfani ranar dukiya ba ashe inda hankalin mu ya kamata ya tafi shi ne me kake yaya ayyukanka yaya ibadunka ibadun nan kana yin su da Allah shi kadai ne ko kuma akwai wani sashi na waɗannan ibadun da ka suyar da su da wani Allah. Sai daga cikin abin da mutanen mu suka rauka daga bani. galibi in an ce ibada sukan ɗauka ibada da ake yi da gabobi irin salloli da kuke da sauran ayyuka su ne kadai ibada. Ibada akwai wanda da gabobi ake yi irin sallah, irin aikin haji da sauran irin waɗannan. Akwai ibada da da harshe Irin tasbi, irin karatun alkur'ani, askarun sabaki wal masar. akwai ibadar da ita da bakin ake yi ba da jiki ake yi ba to kuma akwai ibadar da da zuciya ake yi kamar imani alƙudu ke shi ake yasu ibada fatan waye fatan tsammanin waye ne baka tsoron wane ne in ya ka ta shiga uku ka alamar kike shi ne idan waɗannan kuduri idan waɗannan kudurce ka tunan da su da wani Allah wallahi ka saka wani Allah a cikin hakkin Allah kuma wallahi ba za ta rinda yana da cikin abin da yawan mutane sun ne gagara fahimta sai za a sauke sumar Allah yake cewa alaysa Allahu bikafi abda Allah yake ni kadai bai ce ka ba alaysa Allahu bikafi abda Allah yake yanzu Allah bai shi ba ta ba Allah ya tambaye ka wai yanzu shi kadai bai ce ka ba wallahi ban da Allah duk wanda kake ganin isasshe ne a rayuwarka wallahi ta gwada masa rayuwa zai yi Allah da shi gaskiya ta zaka bi Allah مولى الذين آمنوا وأن الكافرين آمنوا Allah ya ce ni ne gadon masu imani. Zalika fi annallah maulan ladina amanu. Allah shi ne maulan masu shi ne matsibancin, shi ne gadon su. Allah ce wa annan zamu da kafirai ba su da gata saboda dandan su ya yi kai a cikin da su kuma ka kalli wani abu wato al'amarin shirka al'amarin shirka daga cikin hadarinsa wanda ni dai wallahi duk lokacin da na biyo al'amarin shirka duk lokacin da Allah ya zo magana a kan shirka za ka samu maganin babu su ke ba su ke in yi shirka أتصرف عن الأمر الله يشفي ومعرفة الجنة قالنا هذا الثالث وللحبائب وذرياتهم ووالدهم واجتبيناه وهديناه ya kira annabi Isaka a cikin magana, ya kira annabi Dawud a cikin magana, ya kira annabi Yusuf, annabi Musa, annabi Haruna, Zakariya, Yahaya, Isa, Ilyas, ya haɗa kuma da iyayen su da fiye da soyayya ya ce wallahi inda za su yi shirka Allah ce ba zan yaɗa musu wato mallan da kalli maganar ba baka mara magana ba ce ka duba annabi Ibrahim Allah ya ce inda zai yi shirka Allah ce wallahi ba zan yaɗa ba wane ne kake da shi a matsayin zakaran gwajin dabi sama da waɗannan manzanni akwai wallahi dukan su ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba dukan yadda muka jero sun nan Allah ya ce walau ashirafu Allah ya ce inda za su yi shirka la habiba an umma kanu amalu da su abin da suke aikatawa da wanda suke Allah ya ce da ya ɓaci ma'ana da ya zama aikin da ba shi da amfani ka dauke su dai bayan daya ka tuba annabi Nuhu alaihi salatu wasalam wa'azi fa yayi wa'azi kusan shekara dubu yayi yana da'awa shekara ɗari tara da hamsin yana kiran mutane akan tauhidi kadai ta Allah da bauta wannan shekara ɗari tara da hamsin da amma Allah ya ce inda sai ji shirka da sun tafi ba da su amfani jama'a kuna san magana. ku tobi da ga da Annabi Ibrahim yayi da babansa كنتم بالتاجر النبي موسى يجد فرعون كتوب عن النبي زكريا كتوب عن النبي داود كتوب عن النبي يونس كتوب عن النبي يوسف تكن الله يسوي ولو اشرف ان ذات الشركه تو بني ذات الشركه الله يسوي ولن نصلوا لنا ولو اشرف الله يسوي ان ذات الشركه لا حبط عنهم مكان يعملون da tokata to idan za a gaya ma annabi wannan magana a kan shirka don Allah akwai wani farar guda da zai yi tsallake? Magana ce ta kada Allah kuma idan kada ka rabu idan manufar da ta sa Allah ya haɗu ke kenan jama'a za ta lokacin ka za ta zo ka duniya ka yi rayuwa ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka gama komi sai ka je na kira ka samu abu biyu na kauta wa Allah da wani Allah ka je ka samu abubuwa uku ka yi bautansu ka bauta ma Allah ka bauta ma wane da wane me yasa saboda wane da wane akwai wani nau'i na bautan Allah da ka juriyar zuwa jama'a mun fahimta amma lokacin da ta yarda kai bawan Allah ne abin da ke kanta bautar Allah kuma bautar Allah shi kadai ai dama abin da ake nufi da shirka mana mun ai ba shi ne ba ka da Allah ba ba shi ne ba ta bautan Allah ba ai duk inda ta ji shirka in an ce kafirci to shi ne wata fayyarta da Allah ba ya kafirci wannan kuma ya yarda akwai Allah har ma yana bautar Allah sai dai bai tsaya ya bauta mai shi kadai ba ya dawo wani cikin bautar Allah wannan aina mai shine shirka mana abun illa bi karibuna ila Allah mun fa to kwantar da hankalin ka nasu ka sani cewa manufar da ka sa Allah ya halice ka shi ne ka kaɗai da Allah da bauta kuma wani sun fi ka ji tsoro ka ga ita rayuwa wallahi Allah ka dai ke jinta duk wasu da ta ce tsaka ido kana tunanin sa kana jin sauran na rantse da Allah innama zalikum shaytanu yukawwibu awliya yukawwibu awliya shedan ne kawai kira da rasu yanzu idan kana da wani mai gida a kan da kake ganin in ba shi ba zai yi ba mu da muke dokin san shi akwai abin da baya yiwuwa nan ya nuna matsalar ba ta ne gidanka ba ne matsalar daga tunanin da ne mai ka yau in ya faɗi ya mutu wallahi ba abin da ba na kasa kuma wallahi bai isa ya tsata abin da Allah ya ba ta ba ma yadda illahu min naka bi falamun fala mumsika Allah yake idan na bude wa mutane rahama Allah yake ba wata da yake sai riya ko sai san wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di Allah yake idan na rike Allah yake ba wata da yake sai take mata wannan abu wallahi ya karatun kenan kuma ka gane ko baka gane da kafiyar karatun kenan sai dai ka yi ta kanta, ka yi ta rudin kanka wallahi wannan rayuwa da muke ciki a cikin ta wallahi ba mai hannu a cikin ta ta tsaya in ba Allah inda kuma akwai wadda ke da hannu wallahi da ba haka ba to ba rayuwarka a danja ma wani ba shi ma ba a danja gudanar da rayuwarsa a kan a hannunsa shi yasa ka tsaya da kai wani yan uwa don Allah mu tsaya mu yi musu mu dauko annabi Adam alaihi salatu wassalam yana daga cikin falalar annabi Adam shi annabi Adam Allah da hannunsa ya tsere annabi Adam shi ba manini ne irin yadda kai aka samu da kai ba Allah ya fafa shi ya tsere shi ya kusa mai rai ya kai kololo ko bai kai ba annabi Adam ya gamu da waɗansu cikas guda biyu a rayuwa cikas na farko shi ne galaban da shaidan ya yi a kansa ya ci itaciyar don Allah ka tsaya ka sani wannan kistar da kyau. Idan ba tun al'amarin a hannun Allah yake ba, idan ba tun Allah shi ya aine yake da gudanarwa ba, annabi Adam sai so mai dajiya. Yana daga cikin abin da ya faru da annabi Adam. Yana daga cikin abin da ya faru da annabi Adam, wanda ya taɓa annabi Adam. Shi ne tsarki da ya yi a gidan annabi. yana cikin itaciyar sai kayan rufi inda kake so na kai shi ne ita rayuwar mutum wallahi ko annabi ne Allah ke kula mishi da rayuwar inda yana da wata dabara wallahi ba zai yi tambo ba wallahi ba zai amma abin da Allah ya tsara ya gudana wallahi shi ne kadai wallahi ba wani bawa ko mala'ika jibril wallahi Allah bai taɓa damta ne shi wani abu sai gudanar mun da mutane ba sai dai a ce kawai sai ka yi kaza ta ka yi kaza amma yadda idan mu muke rayuwar nan Allah shi ya dauki nauyin kula da mu da abincin mu da rayuwar mu da lafiyar mu da mutuwar mu da komai wallahi tana hadu ku kalli annabi Nuhu alaihi salatu wasalam shi ba annabi Nuhu yana daga cikin ran ɗayansa shine manzo na farko a duniya da Allah ya tashi zai fara aiko manzanni annabi Nuhu aka fara rantsarwa ya zo yi da'awa sannan da'awa nan shekara dubu ba hamsin ya yana wa in ba wani bai gana amma sai ga ɗansa da matansa fiyar sun kafin har ya bar duniya ɗin

wallahi sai dai ya kai ka tuwa amma da shi wallahi shi rubuta shiryar da shi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wannan shekara ɗari tara da hamsin da annabi Nuhu ya yi yana wa'azi eh, wallahi jihari hasan sai yi don Allah maganar a shiryar da mutane yana hannun annabi Nuhu ba magana suke yi an sun shiga cikin jirgin ruwa an sun shiga cikin jirgin ruwa jirgin ruwa ya mara tafiya nan annabi ku bai shigo ba wa da nuhu bibi wa kana fi ma'asili annabi ku sai kira nan ka san uba da da shi annabi ku ana bai wahayi ya san duk wanda bai shiga jirgin ruwan nan ba duniya da lafiya da ba da sai wanda da ya zo yin da gungi annabi mu musayya ne rayi rayu sa wa kana fi ma'azirin ya kowar tangana sai ya bunayya yace ya kai dan nana hadin ku da ta. irin ka ma'ana ka zo ka ki da cikin da mutaka tare da ke wara da kuma asabi kada ka gamsu nan da ta ya ta faru zan wani dutse can inji zan fake abu suna maganar annabi Nuhu na magana dan na martani yana faɗa yana faɗa Allah ya ce wa kai na kubul maut sai igiyar ruwa ya tsufaka sai ya sha mutunci tsakanin su tsakanin da dukkan shi ke nan ne annabi Nuhu zai iya shirye ko wani zai bar ɗansa haka bayan ruwa ya ci ɗan inda zaka gane abun ya gaba annabi Nuhu bayan ruwa ya ci ɗan

suka yi imani ko ana da iyalan da sai ce ma Allah ke nazumi in akan ka ta yi wannan hashi ne Allah ta ce da iyalai na to inna a al-haqqu kai kuma alƙawarin ka gaskiya ne wa anta ahkamu da hashimina ai wa anta da. kana ya nuhu Allah sai wannan ko ya faru ne bayan dan ya kana ya nuhu Allah ce ya nuhu innahu laysa min ahadin ya ce yaron nan baya cikin iyalan inda amalan amalan gaira salih ai abi da amalan gaira salih yace ai abin da mutanen garin suke aka halaka da su shi ne sai ya yace ba annabi mu ba za ta kalli ma laisa laka bi ilmi yace karka saka in ka bayar kan gurin ba kai ilmi duk magana in ne amma Allah kafirci ko shirka to zaka ji maganar da nabi yace to bai sai kai ne jama'a kuna fahimta to duka annabawan nan ka bi su daya bayan ɗaya yanzu annabi isa alaihi salatu wasalam da aka so aka kuru tashi da zara suna bautarsa Allah da ya zo martani sai ce kana ya afara ni sa'a ai da shi da mamar suna cin da to ba an ce suna cin abinci bane don a tawaye da sai an nuna maka duk wanda zai ci yunwa ya bukaci abinci mun bayan da hannun tuta ai bai kamata ya zama Allah ba yanzu wanda zai ci yunwa ya nemi abinci kai za a ce shi zai iya lamun sai mana abinci to da yawa mutane mun ga kanku ya kai maka yana da wani malami kariya ne irin wannan yan duban ba wai malami ne da zai je ya saka a halari ya koyi addini ba to wallahi malam duk ka kashe waɗannan kishiyoyi ne ba Allah nufi sawa wallahi rayuwarka yadda ka ganta yadda ka ganta wallahi da Allah ba mai haro kan idan kuma ka kiyarda abu biyu na su faru abu na farko dai shi ka ka ji tabbatar da manufar da ta sa aka halitta ka ganye ka ne kadai ta Allah da bauta ka ɗauki wani hakki da Allah ta ba ma wani Allah ke na annabi Ibrahim da ya da ya bai ma'aikunsa da ƴan uwansa game da tun abin da suke bauta hal yansuruna kum idda ya ce idan kun kiraye su in kun kiraye su suna ci ba eh, su yanzu ai an kada gangar siyasa ko to idan kana da cikin malamin da zai yi a maka aiki kai a matsayin ɗan siyasa don Allah yaushe zai barba wannan takara ya so ya buga da kai ai aikin sa bai ci ba in dai za a yi firamare ko za a shiga gaba garin zaɓe kai malamin ka ya bar ka cikin fargaba kai idan aikin zai ci kawai duk da cikin yan takarar da shiga kawai gidi wannan ma muka ne ko ba haka ba da haka haka suke tsaya ma waɗanda za su yi siyasa, wannan siyasan in ba ka nemi malami da yayye ba, ba zai yi wallahi ƙarya ne. Wallahi tallahi ƙarya ne. Ƙarya ne. Kuma malamin in zai taimake ka ya aiki ya hana kowa fitowa. In ɗan majalisa ne kana fitowa kai ɗaya. Wai ku jam'iyyun ma ba, Amma ya bari ka yi waya da safe, ka yi da rana, ka yi da yamma. A aiki ne aiki. jama'a mun fahimta dukkan waɗannan ababa Allah da ya hana mu mu yi riko da sababi wajen cimma da ya dora mu a kai ba amma kar mu ɗauki sababin kuma suna da tasirin da za su iya famu bukatunmu ba tare da izini kar mu ɗauka akwai wanda zai iya aiwatar da su su faru ba tare da izinin Allah kai ne ka yi takara sau ɗaya baka ci ba ka yi takara sau biyu baka samu ba ka yi takara sau uku baka samu ba sai ne kamata ka gane aiki malaman nan abin gyara a cikin ya kamata ka koma wajen mai duka ya kamata ka koma wajen mai duka to dukkan waɗannan ababa wallahi ina gaya muku wani gudumi ne na Allah subhanahu wa ta'ala da waɗansu suka sanano suka shiga ko suka shigar da waɗansu

ɗan kasuwa ka tashi ka bi sabubba da Allah ya sanya maka su a matsayin sabubba da ya halatta maka. Mai ofis ka bi sabubba da Allah ya shakanta maka ya ajiye maka domin cin nasarorin aikin ofis ga. Mai noma, mai kiwo, mai tarbiyya, amma da duka waɗannan abubuwa ba za su faru ba sai da jidadin Allah. Wanda kuma ya ce maka sai iya gudanar maka da su a kan cin kansa, kansa da kansa. To ya mallaka. Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da kai subhanaka allahumma wa bihamdika